sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka zo kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa jam'iyyar adawa ta jihar Jigawa to PDP ta maka gwamnatin jihar da ministan kuɗi da na shari'a kotu domin kin gudanar da zaben kananan hukumomi. sai kuma shugabannin jam'iyyar ta pdp hawa yau abuja ke cewa 'ya'yanta su ja su ajiye batun kafa wata sabuwar jam'iyya Yau ku ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ya shige muku duhu ko kuma kuke son bayyana ra'ayinku a kai. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin waɗanda suka fice daga burundi saboda rikicin siyasar ƙasar ya ƙaru zuwa 250 a yau juma'a kakakin hukumar melissa fleming ta yi korafin cewa ana fuskantar matsalar cunkoso a sansanonin 'yan gudun hijira a duk kasashen da ke karɓar bakuncinsu musamman ma a tanzania da ke ɗauke da 'yan ƙasar ta burundi sama da 130 ta kuma ƙara da cewa a irin taimakon da ta nema na tallafin kuɗi dala miliyan 175 kashi uku kacal aka samu waɗanda kuɗaɗe ne da aka nema domin tallafa 'yan gudun hijirar kusan shekara guda kenan tunda 'yan kasar ta burundi suka fara arcewa daga kasar tun bayan da shugaba fek ziza ya bayyana ra'ayinsa ko kuma shirinsa na tsayawa takara shugabancin kasar a karo na uku zaben da tuni ya lashe a bara akalla mutane 400 a kashe ya zuwa yanzu a irin aron gamar da ake yi tsakanin 'yan sanda da masu wato kin jinin gwamnatin nkurunziza da kuma sauran rikice-rikice da ke da nasaba da siyasar kasar wacce ke tsakiyar afirka ta yiwu ta iya yiwuwa wata wuka da aka tsinta wasu shekaru da suka wuce a tsohon gidan shahararren dan wasan kwallon kafan nan na kasar amurka da ake zargi da aikata kisa wato oj simpson ita ce wukar da aka yi kisan gilla da ita a shekarar 1994 wannan kisa ta da daukacin hankalin daukacin amurka lokacin da aka tsinci gawar matan oj simpson nicole brown simpson da abokin ta ronald goldman shafin intanet na kamfanin tmz mai yada labaran shaɗantarwa ne ya fara wallafa labarin a shekarar 1998 inda ya ce wani ma'aikaci ne ya tsinci wukar a binne a gidan lokacin da ake rusa gidan kamfanin na tmz ya ruwaito cewa ma'aikacin da ya tsinci wukar ya mika ta ga wani dan sanda da baya kan aiki wanda kuma ya manta bai bayar da wukar a ofis ba sai dai bayan da ya yi ritaya ne dan sandan ya ambaci batun wukar ga wani abokin aikinsa wanda shi kuma ya gaya wani shugabansu inda daga baya aka nemi a miƙa wukar yanzu haka dai 'yan sandan los angeles suna nan suna gudanar da bincike akan wannan makamin babban jami'in hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya soki shugabannin kungiyar tarayyar turai da suka ce 'yan gudun hijira su daina zuwa yankin su yayin da yake wata ganawa da manema labarai a brussels shugaban ofishin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a nahiyar wato vincent cochetel ya ce kashi 91 na 'yan gudun hijirar da ke isa kasar ta girka daga siriya da afghanistan da iraki masu tserewa rikici ne ba masu neman aiki ba The inconvenient truth is that refugees are still coming to Europe because the wars in the neighborhood of Europe are not solved. ya ce gasken magana ita ce waɗannan 'yan gudun hijira na ƙara kurara makwabciyarsu ta nahiyar turai ne saboda ba a shawo kan yaƙe-yaƙen da ke addabar su ba batun cewa su ba cikakkun 'yan gudun hijira ba ne ba shine yadda ya kamata a kwatanta su ba waɗannan kalamai na mr kwacetel na zuwa ne bayan da shugaban kwamitin ƙungiyar tarayyar turai donald tusk ya gargaɗi 'yan gudun hijira da ke shirin tunkarar nahiyar da su sauya akalar tafiyarsu a dai ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa don mutanen da ke tsere wani tashin hankali a yankinsu za su iya neman mafaka a duk inda suke so labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muya amurka da ke nan birnin washington dc kasar turkiya ta yanke wa wasu 'yan kasar series biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hudu bisa laifin mutuwar wani yaro da yayansa akan hanyar su ta zuwa turkiyyan kafar yada labaran kasar ta turkiya a yau juma'a ta rawaito cewa an samu muwafaka a labash da ansem alfred da laifin fasa kaurin mutane daga cikin 'yan gudun hijirar da suka mutu akwai ireland kurdi mai shekaru uku wanda mutuwarsa ta ja hankalin duniya ta da nuna irin matsanancin halin da 'yan gudun hijira ke ciki an tsinci gawan ne a gabar tekun kasar ta turkiya sannan mahaifiyarsa da mahaifinsa su ma duka sun rasa rayukansu a ranar 11 ga watan fabrairu aka fara ran shari'ar a wata kotu da ke yammacin garin bodrum hukumomi a yemen sun ce mayakan sa kai da suka farma wani gidan gajiyayyu a adan sun kashe akalla mutane goma sha biyar ciki har da wasu matan kiristoci da ke gudanar da ayyukan jin kai waɗanda suka fito daga ƙasar indiya jami'an tsaron sun ce maharan sun shiga gidan ne da muggan makamai inda suka buɗe wuta akan mutane wata majiya ta ce maharan sun fara kashe matan da ke ayyukan jin kan ne a lokacin da suka shiga ginin sannan daga baya suka ɗaure gajiyayyun da ke cikin ginin suka kuma harbe su kafofin yada labaran kasar ta yemen da likitocin kungiyar doctors without borders sun rawaito cewa baya ga matan indiya su hudu da aka kashe maharan sun kuma harbe wasu matan yemen su biyu da ke aiki a wurin da kuma gajiyayyu takwas da wani mai gadin ginin shi dai wannan gini yana gundumar sheikh usman ne a birnin na aden ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan hari sai dai a baya-bayan nan ana alakanta yan kungiyar isis da wasu hare-hare da ke aukuwa a wannan yanki na aden Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihohin arewacin Najeriya inda wa'adin shugabancin kananan hukumomi a jihar Jigawa ya kare a ranar 20 ga watan da ya gabata. amma kuma gwamnatin jihar ta naɗa kantomomi akan abin ta ce rashin kuɗi wannan ya sa jam'iyyar adawa ta pdp ta garzaya kotu kamar yadda mahmud kwari ya aiko mana a cikin wannan rahoton sauran waɗanda pdp ta jigawa suka gurfanar a gaban kotun su ne ministan shari'a na tarayya da kwamishinan shari'a na jihar jigawa da shugaban kwamitin da ke raba kuɗaɗe tsakanin fallon gwamnati uku a najeriya kana kuma da ministan kuɗi ta tarayyar najeriya barista ah ruba da ke zaman mashawarci na musamman ga shugaban pdp na jigawa ta fuskar harkokin shari'a ya lasafta abubuwan da suke nema kotu ta yi an je federal high court don a nemi fassara shin ya dace a gudanar da al'amurkan kananan hukumomi 27 na jihar jigawa ba kamar yadda section 7 subsection 1 na constitution din najeriya ya nuna ba ko kuma ya tanada ba kotu ta fassara mana muna cewa shi gwamnan jihar jigawa ciyaman na hukumar zaɓe ta jiha sun yi rantsuwa da constitution za su kare constitution kotu ta fassara tunda sun yi rantsuwa za su kare tsarin constitution shin daidai ne za su take constitution a wannan gefen su ki gudanar da zaɓe kuma muna neman declaration wato kotu ta fassara tunda ita gwamnatin jihar jigawa ta ci gaba da karɓan kuɗi da gwamnatin tarayya wanda ake kara na hudu eh, da na biyar sun ci gaba da ba gwamnatin jihar jigawa kuɗi a kowane wata shin kotu ta fassara tunda ana ba su kuɗi kuma gwamnatin tarayya ba ta taɓa tsayawa daidai da rana ɗaya ba ta ba su kuɗi ba shin daidai ne su ce saboda rashin kuɗi ba za su gudanar da zaɓe ba. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya. to a can jihar gombe ma jam'iyyar adawa ce da kungiyoyin kare demokradiyya suke kokarin maka gwamnatin jihar kotu kan kara wa'adin kantomomin kananan hukumomi kamar yadda abdulhab muhammad ya aiko mana eh, wannan abin da gwamnatin jihar gombe ta yi abu ne wanda ya saba ma kundin tsarin mulki kuma karantsi ne ga tsarin demokradiyya a najeriya sannan kuma ga shi gwamna wannan abin da yi ya saba ma rantsuwa da yi na daukan ofis bisa alkori da ya dauka na cewa irin nuna fifiko ga wani bangare ya nuna fifiko ga wani bangare akwai don sauran jam'iyyu su ma an bar su a gefe don haka kaga an yi sideline nasu kenan wannan abun ba daidai bane kuma na yi Allah dai da haka ni a matsayina na dan Gombe mai biyan haraji na ba gwamnatin jihar Gombe sati daya gwamna ya janye wannan abin da ya yi ko kuma za mu je kotu mu je mu nemo fasara ko gwamna na da iko ko kuma hurumi na yin abin da bisa tsarin mulki a Najeriya kundin tsarin mulki bai yi tanadi na rikon kwarya ba don haka ko su yawan wannan abin ko kuma mu je kotu kotu ta yi fasara kundin tsarin mulki bai ba majalisar jihar Gombe daman sabuntawa waɗansu lokacin su ba kamar da su ma ba su iya sabunta ma kansu ba kuma babu wanda zai iya sabunta musu Alhaji Salatinka jigo ne a jami'ar APC a jihar ya ce abinda gwamnan yayi cin mutuncin 'yan jihar ne ba za su yadda ba wannan sake ba su wata shida ba daidai ba ne baya bisa kan ka'ida takin da zamu dauka zamu mu kai a kotu mu yi kara amma kuma in ji cewar kakakin majalisar dokokin jihar gombe nasiru nono dokar zaɓe ta jihar ta ba da dama wa gwamnan yin hakan doka ta yi mace mai girma gwamna in har wahadin shugabannin kananan hukumomi ya kare kafin kuma ya kare din ba a yi zaɓe ba to sashi na saba'in da tara section 3 dokanmu na State Independent Electoral Commission na jihar Gombe ta yi yadda masa daman akan ya rubuta wa majalisa su yi yadda masa ya sake nada shamomi kiyateka. Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. ne, na Allah ne, don Allah baya To har wa yau muna kan batun siyasa wannan karan jam'iyyar PDP ce ke baiwa 'ya'yanta hakuri da zuwa tafi tare su ajiye batun kafa wata sabuwar jam'iyya. Ga Nasir Adam Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sabuwar jam'iyyar PNP wato People's Mega Party da waɗanda suka ƙi jinin shugabancin jam'iyyar PDP da Afghani suka sanar da ƙaddamar da ita da nuna aniyar zuwa hukumar zaɓe don samun rajista. haka nan ma sun yi ikirarin akwai waɗanda suka fusata da lamuran jam'iyyar apc a ciki shugaban rikon jam'iyyar dai chief ferry opara mai taimaka tsohon mai ba shugaba jonathan shawari ne kan siyasa barista ahmed gulak na lura dai manyan yan pdp da ake raɗe raɗin suna cikin jam'iyyar ba za su fito fili ba sai wa imma bayan samun rajistar jam'iyyar ko bayan yiwuwar saukar shugaban jam'iyyar pdp na yanzu sanata alimadu sharif bayan wata uku abun da ya fito fili shine barista ahmad gulag da ake gani yana kan gaba a sabuwar jam'iyyar shi ma nan take da na tuntube shi ya ce a'a ba hannunsa a ciki. Wallahi ban san ta ba, ban san lokacin da aka kafa ita ba, ba na ciki kuma ba ni da niyyar shiga. Shugaban amintattun PDP Sanata Walid Jibrin ya samu labarin neman kafa sabuwar jam'iyyar da ya sanya shi ba waɗanda suka fusata hakuri. Yasi duk abin da ka yi ta cikin fushi, eh, ba zai ɗorewa don kawai ka yi fushi ba maka daidai ba a jam'iyyar pdp to abinda da za ka yi shine ka je ka kafa wata jam'iyya ko ka shiga eh, rukunin waɗansu mutane wanda ma ba fitattu ba ne ba san su ba kai ɗan pdp mutum mai mulki mutumin da yana da ana bashi girma ana bashi daraja yana da mutunci sannan kai a zo a jaka har ka ce ka bar pdp ka je ka shiga wata jama'iyya na tarkace eh, ai wannan ni ina ganin mutum bai isa dan pdp ba shugaban pdp madu sharif na ci gaba da kira ga abokan hamayyarsa da aka tabbatar suna da hannu a sabuwar jam'iyyar da su janye yana mai alwashin pdp za ta farfado jami'an da ta yi gwamnati shekara goma sha shida goma sha shida a kowane irin tafiya at least ya gina mutane a karkara karamin hukuma da jiha da kasa saboda haka in an samu cikas a tafiya watakila jama'a ne suka yi fushi suka zauna ba wai don bata da jama'a ba ne to wayanda suka yi fushi din nan ne ko aina muna so mu dawo da shi mu gina gidan mu tafi kamar yadda yake da a yanzu dai najeriya na da jam'iyyu 29 masu rajista cikinsu da mafi sabuntar jam'iyyun young democrats da ta so ta kawo tsaiko a zaben 2015 wajen nuna lalle ilalla sai an sanya ta a katin kada ƙuri'a nasura da malika murar amurka daga abuja To madalla, kar ku manta ku ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan a ɗan girgije da wannan. gani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na farko daga Yola, waye daga Yola? Ado Yarken Wani daga Yola. To, me ra'ayinka wannan daren? eh ni ra'ayina a kanmu ne talakawan najeriya da maganan korafi korafi da ake yi maganan mai mai da sauransu da tsadar abubuwan nan mu yi kuri wata rana za mu ji daɗi to allah sa waɗanda ka ba da shawarar domin sun ji mun gode daga yola yanzu bari mu je kaduna birnin gwamna waye daga kaduna ali zangefa ne mai karar da kabe da jiwon lokal zaman kaduna state ali Halilu Halilu. Habibu to ka rage rediyon ka Allah ina jin murya na cikin rediyon ka. To shi ke na rage. To me ra'ayinka wannan daren? Eh me ra'ayinka ja mu? Yana kira ga gonan Kaduna da Allah ya dan daure ya duba yanda kananan ma'aikatan suke ma da rashin albashi saboda abin ina damun mu da yawa duk da cewa ni ba ma'aikaci bane. Shi ne farko kana. To madalla Allah sa gona ya ji in bai ji ba kuma hadiman shi sun ji. Yanzu bari mu je kebi waye daga kebi. Waya Wa daga kebi. Daga kebi. Eh wane ne? Jamilu mai hoto ne daga jihar kebi. To Jamilu mai hoto. Eh. To me ra'ayinka? Ra'ayina shine dangane da waɗanda sun kai magana su yi sabon jam'iyya. To me ya samu sabon jam'iyya? Ina na ganin fito a haɗa kai da su a yi ma a ciyar da ƙasar gaba duk ya yi wani jaye-jayen batun wanga hijaba wanga fashi wanga hijaba ga jam'iyya ya zo. Haka kake gani Malam Jamilu mai hoto? eh haka nan nake gani tun da gwamnati yanzu ko kenan da ba ta samu ba sabon gwamnati wani ya ta tsaya sai batun ma sai musu batun ya rijista to mun gode jamilu shawara daukan daki bari mu je kaduna kuma waye daga kaduna hello salamu alaikum kuna magana da sa'idu katuka kagarko to sa'idu katuka me ra'ayinka wannan daren to ra'ayina ina kira da dan majalisar mu na tarayya wato adam jagaba bai eh, taimaka ya zo ya duba yankinmu wallahi muna fama da matsaloli da yawa musamman cikin garin kagarko to Allah sa dan majalisan ku ya ji sannan sa'idu mun gode kwarai an ba su kuɗin consistency yanzu bari mu je gombe waye daga gombe abubakar za abu daga garin gombe to abubakar za me ra'ayinka wannan daren alo abubakar layinka ya tsinke to ci gaba da kokartawa ko ka samu bari mu gangara babban birnin tarayya yanzu waye daga abuja Assalamu alaikum. Abubakar ne dike daga Gwagwalada. To Abubakar da Gwagwalada me ra'ayinka? Yawa ra'ayi na a yau inda ina son kawai na kusa da Buhari su ba Buhari shawara don Allah. Shawara me? Mutane suna cikin suna cikin matsalolin rayuwa don Allah. A ba ya shawara dan samu sauran abubuwa. To Allah sa sun ji wanda eh. za su ba shugaba Buhari shawara. Amin suna a tashi lafiya. To mun gode waye da Gombe. Hello. Wane ne daga Gombe? Daga jihar Yobe fa. Yobe waye daga Yobe? Na Yobe ko layin ya tsunke ne? Ayya layin ka ya tsunke na Yobe to ci gaba da kokartawa ko ka samu. Yanzu muna nasarawa waye a nasarawa? Muna nasarawa. Abubakar Bello ne daga Nasarawa. Sa Nasarawa don Allah rage rediyonka don ga murya na nan ina ji karara ciki. Yau ba damuwa zan rage. Yawa wane ne daga Nasarawa kace? Abubakar Bello ne daga Nasarawa. To Abubakar Bello ja mu je me ra'ayinka? Da Allah ina so ne ku yi mana kira ga gwamnati jihar Nasarawa. A jihar Nasarawa suna jin ka. umaru tanko armakura ya duba mana hanyoyin da suka tashi daga bakono zuwa ah. tunga don mun kai shekara ashirin muna bin tsofaffin hanyoyin na to ai baka kashe rediyon ka ba to in gona bai ji ba man shi sun ji a taimaka kamar yadda aka yi ma loko na a taimaka mu ma a duba a mana wannan hanyoyin insha Allah in dai gona bai ji ba man shi sun ji bari mu je filato waye daga filato Alhaji Ibrahim Gokari ne daga Plateau. To Alhaji Ibrahim me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina ina isa da godiya na ga gwamnan jihar Plateau sai mallala. To ya taka rawan gani kenan. Ya taka rawan gani don gani da samar da zaman lafiya da biyan ma'aikata. To da kyau Alhaji. Da aka bari ba jiya ba yanzu yana kokarin biya. To ya cancanci go dole mu yaba masa. To zai ka kara mai kwarin gwiwa kenan ko? Haka yake. to bari mu je Bauchi mun gode Alhaji Ibrahim bari mu je Bauchi waye daga Bauchi Hakilu daga Bauchi Hakilu Hakilu ya daga Bauchi ba to Hakilu daga Bauchi me ra'ayinka na gaskiya mu a garin Bauchi ba ma samun man fetur idan aka shi kauye a je a jirge ko gwamna ya san haka amma dai bai sani ba yanzu tun da ka haɗi hadiman sun ji ai sun gaya mashi kuma ina so ya maganta mana wannan matsalan ta wakilu kawai samu a cikin gari yana kawai a kawai sai a ƙauye eh a'a to kawai samu a cikin gari kawai a kawo mana mu ko nawa ne ma sai ko ɗari ashirin ne za mu iya saya ta ji ba hajjimai sun ji bari mu je babban birnin jihar borno maiduguri waye daga maiduguri yawwa ni daga maiduguri to shi shine masu adawa da shugaban dc ali modu sharif eh. eh ya kamata su janye adawarsu a yi tafiya tare a yi tafiya a ciyar da jam'iyya gaba naka ra'ayin kenan eh haka a gode dama an ce kowa da kiwon da ya karbe shi to maiduguri har yanzu muna sauran ku ku za ku kira ku ba ku kwada to muna yobe waye daga yobe yobe <coughs> ibrahim abdullahi ne wanda aka fi sani da suna basko da ke garin patisco to ibrahim basko me ra'ayinka eh, ra'ayina shine ga ibrahim gaidan eh. lokacin mu yan yobe yan patisco local government me muka yi masa ne salari ana biyan salari ya zo yana ba da shuwaci naira dubu bakwai bakwai shi yasa mu har ga allah mun ayya lamban yobe ya tsinke bari mu je birnin dabo kano wane ne daga kano alhaji uba soja ne daga karamar hukumar kabo alhaji uba soja uba soja to me ra'ayinka ni ra'ayina ga gwamnatin tarayya ne ke son ba shawara to gwamnatin tarayya na jin ka yawo to abin da ya dace kudaden da take karbuwa na hannun jama'a eh kamata yi a rika gani a ƙasa ana yin wasu abubuwa kowa na gani amma ana ta karɓa kamar shuka dusa ba a ji komai ba. to shawaran ka kenan alhaji uba Allah sa eh, alhaji uba sun yi eh. gwamnatin tarayya ta ji wannan shawara ta ka bari mu je yola waye daga yola umar ne daga yola to umar me ka wannan daren ra'ayina shine ina son ba wa 'yan najeriya haƙuri na game da ainihin game da ainihin eh, shugaban kasa yadda yake gudanar da yanayin al'amura wadda yake son yi to ayya layan kama umar ya yanke to bari mu je kaduna waye daga kaduna to assalamu alaikum wa alaikum assalam amurka wato daga gadar malam mamman alarama yan muhammadu ne alayi to alarama me ka wannan daren to babban ra'ayina a wannan rana ta juma'a shine mutane su kara hakuri akan musamman mulkin wannan shugaba namu wato muhammadu buhari mun eh. tabbatar insha Allah yana da kyakkyawan kudiri ga Najeriya don Allah don annabi mutane su yi shi da addu'a su taya shi da addu'a domin mu samu abin da muke bukata bai yiwa abin da aka kwashe shekaru ana matsala a kan shi a cikin yan watanni ya kauce muna fata mutane za su yi hakuri su ƙara babawan Allah nan lokaci da izinin Allah yana da kyakkyawan niyya a zuciyarsa wassalamu alaikum to Allah sa Najeriya da yawa sun ji ka ba shakka to mun gode Allah rama da kiran Allah rama ne kuma muka kawo karshen kiraye kiran da za mu iya ɗauka yau wani sati ma mun dawo muka buɗe layuka za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku mun gode yanzu kuma sai sharhi mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kwanan nan ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da takwaransa ministan harkokin waje na ƙasar china wang yi inda suka yi cikakken jawabi akan al'amuran da suka shafi dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu wadda ta hada da sauyin yanayi da mayar da martani akan keta dokar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da koriya ta arewa ke yi da tauye hakkin bil'adama da fasa kwauri da kuma matsalolin da ke tasowa a yankin kudancin tekun china sakatare keri ya ce a yau kasashen biyu suna da ƙarfi kwarai kuma suna tattalin arziki kuma suna da iko don haka za su iya sa abubuwan da suka dace su faru idan suka amince da yin hakan. Ƙasar da ke da damuwa ita ce Koriya ta Arewa. Gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta aiwatar a watan da ya gabata da kuma gwaje-gwajen manyan makamai da ta yi a baya sun saba mai yarjejeniyar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma yin barazana ga tsaro da zaman lafiyar ƙasa da ƙasa. Amurka da ƙasar China sun amince akan cewa abin da Koriya ta Arewa ta yi na buƙatar mayar da martani daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wani yankin kuma da ke samun ƙaruwar tashin hankali a tsakanin ƙasashen biyu shine kudancin tekun na china kiri ya ƙara da cewa amurka ta yi imanin cewa yana da matuƙar amfani a warware matsalar ta hanyar diflomasiyya ta wajen bin doka da oda amurka na son a dakatar da faɗaɗawa da gudanar da ayyukan soja a kan wuraren amurka na tunanin cewa kowa zai ci more wurin idan aka daina ayyukan soja a wuraren a fayyace ayyukan sojan ruwa da kuma ikirarin mallakar wurin ta hanyar daidaitawa da kuma yin sulhu tsakanin ƙasa da ƙasa sakataren ya nana ta cewa amurka na nan kan ƙudurinta na walwala a kan teku da kuma sararin samaniya a jawabin da yawa manema labarai sakatare kerr ya bayyana cewa suna fatan amurka da china za su ci gaba da faɗaɗa dangantakar da ke tsakaninsu wajen kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar syria tilasta yin aiki da sulhu na sashi 2254 da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi ne ya sa aka iya ba jama'ar da suka kwashe shekaru biyu ba tare da sun samu wani taimako ba tallafin manyan motoci guda 114 na ayyukan agaji da abinci da kuma magunguna amurka da ƙasar china na ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar sauyin yanayi a yayin da yake jawabi akan dangantakar ƙasashen sakatare kerry ya jaddada cewa amurka da china za su ci gaba da haɗa hannu a duk lokacin da kuma inda ƙudurorinsu suka zo ɗaya wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To madalla da kuma yanzu ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin waɗanda suka fice daga ƙasar burundi saboda rikicin siyasar ƙasar ya ƙaru zuwa 250 a yau juma kakakin hukumar melissa fleming ta yi korafin cewa ana fuskantar matsalar cunkoso a sansanonin 'yan gudun hijira a duk ƙasashen da ke karɓar bakuncinsu su musamman ma a tanzania da ke dauke da 'yan gudun hijira da ata wato na burundin sama da 130 ta iya yiwa wata wuka da aka tsinta wasu shekaru da suka wuce a tsohon gidan shahararren dan wasan kwallon kafa ƙasa amurka da ake zargi da aikata kisa wato oj simpson ita ce wukar da aka yi kisan gilla da ita a shekarar 1994 wannan kisa ta kada daukacin amurka a lokacin da aka tsinci gawar matar oj simpson nicole brown simpson da abokinta ronald goldman shafin intanet na kamfanin tmz mai yada labaran shaɗantarwa ne ya fara wallafa labarin a shekarar 1980 wato 98 babban jami'in hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya soki shugabannin ƙungiyar tarayyar turai da suka ce 'yan gudun hijira su daina zuwa yankin su yayin da ke wata ganawa da manema labarai a brussels shugaban ofishin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a nahiyar vincent cochetel ya ce kashi 91 na 'yan gudun hijirar da ke isa ƙasar ta girka daga syria da afghanistan da iraki masu tserewa rikici ne ba masu neman aiki ba ƙasar turkiya ta yanke a wasu 'yan ƙasar syria biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hurhudu bisa laifin mutuwar wani yaro da iyayensa akan hanyarsa ta zuwa turkiya kafa yada labaran kasar ta turkiya yau juma ta rawaito cewa an samu muwafaka albash da asim alfarad da laifin fasa mutane a lokacin da ake kai su nahiyar turai To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo ya taimaka mani domin gabatar da shirin. Sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni. Da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Sidra ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an ji ku.